This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 26 ga watan Afrilu na shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai. To Baballe, Rasha ta hallaka mutane akalla biyar a wasu hare-hare a yankin Donetsk na Ukraine. wani babban jami'in hukumar samar da abinci ta duniya ya yi gargaɗi cewa har yanzu akwai yiwuwar arewacin gaza ya fuskanci tsananin karancin abinci sannan da alamar zuwa yanzu an ɗan samu bambancin ra'ayi tsakanin alkalan kotun kolin amurka kan koshin tsohon shugaban ƙasa donald trump na da cikakkiyar kariya daga tuhuma ko a'a kanin labaran duniyar kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji irin tsarabar da wasu gwamnonin Najeriya suka samu daga taron da suka halarta a cibiyar bunƙasa zaman lafiya ta Amurka. Abubuwan da za mu yi amfani da su mu maganin tsaro suna nan nan ake sarrafa su. Nan suke da intelligence nan suke da technology din da suke sarrafa wa'annan muna buƙatar su kwarai da wajen kawo irin wannan ci gaban a wajen mutane. sannan za ku ji cewa ɗaya daga cikin 'yan matan chibok da aka sake shekaru goma da suka wuce ta samu kubuta da na saya kuma sai sun zo sun tambaye ni daga ina na tashi sai na faɗa musu a gabane na tashi ina son shiga cikin gari zan tafi gurin mama na dama ni yar chibok ne an kwashe mu a makaranta sai sun rani hanya na shiga sama kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya da isa lawal ikar zai gabatar a wannan makon shirin ya mai da hankali ne akan maganar matsalar tsaro da yunkurin kirkiro 'yan sandan jihohi a najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko assalamu alaikum masu saurare barkamu da wannan lokaci ga labaran wasu hare-haren jiragen sama da rasha ta kai ji alhamis sun hallaka mutane akalla shida a bangaren da ke yanzu hakan nan ke karkashin ikon ukraine a yankin donetsk a cewar wasu jami'an yankin a wani bayani da ya yi ta kafar telegram William Velaskin, gwamnan yankin na Donetsk, ya ce harin ya kashe mutane uku ya kuma raunata hudu a ƙauyen Odech yamma da birnin Donetsk da ke ƙarƙashin ikon Rasha. An sake samun mutuwar mutane uku a wani wuri mai tazarar kilomita hamsin kudu da kurashki ba a cewar ofishin mai gabatar da kara na yankin duka ƙauyukan biyu na arewacin mariupol ne jiya alhamis wani babban jami'in hukumar samar da abinci ta duniya ya yi gargaɗi cewa har yanzu akwai yiwuwar arewacin gaza ya fuskanci tsananin rashin abinci duk kuwa da ƙarin kayayyakin tallafi da ake kaiwa a yankin da aka yi wa ƙawanya har yanzu muna dosar yanayin karancin abinci ba mu ga wani matakin da ka iya kawo ƙarshen wannan barazanar ba a cewar Karl scow mataimakin babban daraktan shirin samar da abinci ga manema labarai a ofishin majalisar ɗinkin duniya muna buƙatar ƙarin kayan abinci da ƙarin alamomin hakan da kuma tsari mai ɗorewa na bayar da himma wajen samar da nau'ukan kayayyakin tallafi zuwa yankin arewacin gaza ya ce ana buƙatar kayan abinci mai gina jiki da masu sauƙin ci don kawar da yunwa jiya alhamis kotun kolin amurka ta nuna alamar shakku kan ikirarin tsohon shugaban amurka donald trump cewa yana da cikakkiyar kariya daga tuhumar kotu kan duk wani matakin da ya ɗauka hukumance yayin da yake shugaban ƙasa a bangare guda kuma wasu alƙalai da dama su nuna shakku kan cewar wato eh, dacewar irin tuhume-tuhumen da ake mashi trump dai na fuskantar manyan tuhume-tuhume a wurare uku na amurka to amma batun da aka yi magana a kai jiya alhamis shine na samunsa da laifi kan cewa a matsayin a matsayin wani bangare na yunkurinsa na rusa nasarar da shugaba joe ya a zaben shekara ta da 2020 ya aikata zamba ga amurka ya yi yunkurin kawo tangarɗa ga tsarin gwamnati ya kuma matsa lamba ma wasu jami'an gwamnati su taimaka masa wajen hana tabbatar da sakamakon zaben. To madalla an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A jiya Alhamis ne aka kammala taron da cibiyar bunƙasa zaman lafiya ta Amurka ta shirya kuma ta gayyato wasu gwamnonin arewacin Najeriya masu fama da matsalolin tsaro mabambanta kama daga matsalar satan mutane, matsalar 'yan bindiga, rikicin makiyaya da manoma da rikicin kabilanci wanda ya salwantar da rayukan mutane da dukiyoyi masu yawa. sannan ya kawo tsaiko ga harkokin noma wanda ya kasance sana'ar galibin al'ummar yankin abokiyar aikin aisha ma'azu ta halarci bikin kammala taron ga kuma rahoton da ta haɗa mana taron ya samu halarcin gwamnoni goma cikin gwamnonin jihohin arewacin najeriya su goma sha tara wanda ya bada damar yin tuntuɓa da musayar ra'ayoyi tsakanin gwamnonin da cibiyar bunƙasa zaman lafiyar na amurka lamarin da ya fahimtar da gwamnonin matsalolin tsaro da ake fama da su a wasu wurare a faɗin duniya. kamar yadda gwamnan jihar katsina dikko umaru radda ya faɗa wa muryar amurka yanzu abin da muka zo muka ji daga nan ƙasar amurka wato mu da muke najeriya ba mu da wannan bayanin da muka samu a nan wurin wato yanzu duniya ta zama wuri guda because labarin da wannan gwamnatocin za su baka kai da kake gwamna a jihar katsina ba za ka iya sanin wani irin abu wane ba ɗaya kenan na biyu wa'annan mutanen duk yadda muka ki ko muka so abubuwan da za mai amfani da su mu maganin tsaro suna nan nan ake sarrafa su nan suke da intelligence nan suke da technology din da suke sarrafa wa'anda muna bukatar su kwarai da gaske wajen kawo irin wannan ci gaban a wajen mutane. shi ma gwamnan zamfara dauda lawal dare ya ce akwai darussa da suka dauka musamman na matsalolin tsaro da zai taimaka musu wajen shawo kan matsalolin su. wannan taro ya bude mana ido ga irin wannan matsaloli na farko ba wai zamfara kaɗai ke da wannan matsala ba ko a Najeriya. Kamar yanzu da muka je State Department, ambassador ya gaya mana cewa Arizona fiye da shekara hamsin da suka wuce sun sami irin wannan matsaloli tsakanin su manoma da masu kiwo. Wato abin da ke faruwa shine muna da matsaloli da yawa a Najeriya. Mu a matsayin mu na gwamnoni yanzu dole ne mu tashi mu yi gyara mu tabbatar da cewa an yi ma al'umma adalci. tsohon hafsan haftoshin tsaron najeriya janar martin luther akwai mai ritaya wanda ya halarci taron ya ce ba najeriya ce farau ba amma akwai buƙatar shawo kan matsalolin tsaron ƙasar duk duniya ne akwai matsalolin yanzu ba na kasan wani amma tunda mu kasan namu ne dole mu yi mu gida za mu gyara tunda ya kamata gwamnati za ta cin muryoyin mutane domin a samu a maganta abin wanda ba za a iya ba a gaya wa mutane dalilin da ya sojojin ayyukan sun zo za su yi musu yawa abin da ya kamata a yi shine a sake sabon lali abin da ake so sojoji ne su yi me yan sanda da sauran ya kamata su yi? in an gyara wannan zai zo da sauki jihar jigawa wacce ta kasance daga cikin jihohin da suke fuskantar karancin matsalolin tsaro mai makwabtaka da jihohin jihohin katsina yobe bauchi kano da jamhuriyar nijar masu fama da matsalolin tsaro ya yi bayani akan irin dabarar da suka bullo da ita domin shawo kan matsalar tsaro tsakanin makiyaya da manomar da suke fama da ita a baya da kuma irin tasirin da ta yi rashin matsalar tsaro a jihar jigawa ba mu bane haka Allah ya so kuma Allah ya taimake mu kun ya bada misali jihar jigawa muna da kananan hukumomi guri da kirika sama sama da shekara ashirin babu zaman lafiya a wannan kananan hukuma manoma ba sa zuwa gona kullum fada tsakanin fulani mutane da makiyaya kamar ka ba barawo ajiyar kayan ka ne to abin da muka yi mutanen da suke da ruwa da tsiki ake ganin su ne matsalar wurin da muka kira su muka zaunar da su muka kafa kwamiti muka ce su ne kuma za su shugabanci wannan kwamiti din idan ba a samu zaman lafiya a nan gurin ba su din nan za mu sa kafar wando da su baya ga tattauna matsalolin tsaro an kuma tattauna hanyoyin da gwamnonin za su bunƙasa tattalin arziki da samarwa matasa aikin yi wanda ake kyautata cewa zai yi wa tufkar hanci Daga nan birnin Washington DC, Aisha Mu'azu. A gaida Aisha, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. To baballe jiya Alhamis ce ranar malaria ta duniya ranar da aka ware don bitar irin ci gaban da aka samu a yaƙi da wannan mugunyar cutar. A Najeriya wannan ci gaba na fuskantar barazana saboda tsadar magani wanda ya biyo bayan hauhawar farashi da faduwar darajar naira da kuma ficewar kamfanonin magani. Najeriya na dauke da kashi 27 cikin 100 na nau'ukan matsalolin malaria wanda shine adadi mafi yawa a fadin duniya. Damian Gau wani wanda ya kamu da malaria a wannan yanayi a Abuja ya ce. Before I can use a little amount of money to get some drugs. Damian ya ce a baya ina iya sayan magani da kuɗi kaɗan don jinyar malaria to amma yanzu komai ya tsada kai samun maganin ma da wuya kuma sai ka kashe kusan rabin albashinka kafin ka iya jinyar kanka. A ƙarshe isowar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken China shekaran jiya Laraba. na gamuwa da rashin tabbas da yanayi na ɗari-ɗari da kuma hasashen cewa rashin kyakkyawar tarbar ga babban jami'in diplomasiyar amurka ɗin bayan da ya isa wani saƙo ne daga gwamnatin china na nuna rashin amincewa bilinkin ya fara ya da zango ne a shanghai a wannan ziyarar tasa ta kwanaki uku inda masu tsokaci a kafafen intanet ke nuni da cewa wannan karan china ta ƙi shimfiɗa masajar duma. saɓanin yadda ta saba yi ma babban bako irin shi a wani saƙo da ya tura ta kafar x hu shinjin wani tsohon babban editan kafar wato yada labaran gwamnatin china ta global times ya ce blinken ya isa birnin shanghai na china mutane da dama sun lura cewa lokacin da ya fito daga cikin jirgi babu wata jardar duma da aka shimfiɗa masa kamar yadda aka saba. A gaida Ibrahim Ka'al Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Lydia simon ɗaya ce daga cikin 'yan matan chibok da a baya-bayan nan ta shaki iskar 'yanci bayan da ta shafa shekaru goma a hannun 'yan boko haram wakilin hassan mai na kaina da yanzu haka yake maiduguri babban birnin jihar borno ya samu tattaunawa da lydian a babban barikin sojoji na mai malari da ke birnin na shehu inda take murmurewa ne yaushe kika ku daga cikin daji ran laraba ne na fita lokacin da kike cikin daji a hannun yan boko haram kaman me faru da ke kaman ya ne ban gane ba kaman an miki aure a ciki eh an yi aure auren ki nawa aure na uku yanzu waɗannan yaran nake gani guda kowa da mahaifin shi eh kowa da baban shi me faru da yaro na farko baban shi babu ya mutu a garin yaya yaki na biyun fa eh, shi ma haka na ukun fa yana nan da ran shi ya aka yi kika fito daga cikin dajin na ce zan kai ziyara ne sai ya sana fita ziyara a ina a gurin yar uwata ne a cikin dajin kina da yan uwa ne eh wanda mun zo na miji ya baban wannan ne ita ma yar cikin ne ita ma wani mai boko haram ne yake aurenta eh daga nan sai aka yayato daga na tafi gurin ta mun kwana daya da ita sai akwai wanda za su tafi jeji na ce zan bi su zaba magarya siyasa na samu hanya na fita so da kika zo ya aka kika zo wurin sojoji a nan hanya moto ne na gani ina bi sai ya kai ni bakin gate nasu da na saya kuma sai sun zo sun tambaye ni daga ina na tashi sai na faɗa musu a gabane na tashi ina son shiga cikin gari zan tafi gurin mama na dama ni yar chibok ne an kwashe mu a makaranta sai sun bani hanya na shiga a yaya rayuwa ya kafance a cikin dajin lokacin da yan boko haram suka kama ku wani kala rayuwa kama wani kala rayuwa kaman sun sa kuwa aiki na wahala ka da sauransu aikin wahala kan ba su samu ba sai dai aure kawai eh suna karantar da mu sun aurar da mu to ina sauran yan uwan kiyanci bugil dan yanzu ana cewa akwai sauran guda 91 waɗanda ba su inda suke ba kin san inda suke akwai su a jeji eh. a cikin daji eh kamar lokacin da kuke cikin daji nan kuna jin kamar karan wucewan jirgin sojoji ko wani abaka na inda kuke Eh, yana je kan mu ma a gare mu ma yana tafiya to zai da ke Allah sa kin fito menene babban burin ki a rayuwa <laughs> buri nan ga iyaye na ne kawai ba ki fatan ki koma makaranta ina ga ko na koma makaranta ma ilimi kaman babu tunanin yayi yawa siyasa na to mun gode liya ɗaya daga cikin 'yan matan chibok lidiyan ah, kenan a hirarta da wakilin hassan mai na kaina kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe 1 da minti goma sha biyar na safe yanzu kuma ga shirinmu na gaba manuniya daga cikin gwamnonin arewacin Najeriya su ma dai sun riga sun yarda cewa a gaskiya suna fama da manya-manyan matsalolin tsaro. Matsalar da muke fuskanta da ita yanzu shine kan mai uwa da wabi sai su je ƙauyukan da ke kusa da daji su kashe na kashewa su kona gidajen mutane da dukiyoyin su ruga. Akwai wurare daban-daban inda 'yan ta'addan nan sukan ɗora ma al'umma haraji cewa sai sun ba su kuɗaɗe kafin su basu su yi noma wannan gaskiya ne. To ko ina aka kwana game da yunkurin kafa 'yan sandan jihohin da ake ganin akwai tasgaro? abinda mu muke tsoro shine kar 'yan siyasa su yi amfani da shi wannan wurin danne waɗanda suke adawa da su kusan wannan ishu na state police ma an gama da shi sai dai kuma da za a fito da tsare-tsare yadda za a yi shi bai kasance an yi amfani da wannan dama an wulakantar da abu shi kuwa tsohon gwamnan jihar jigawa cewa yake kamata ya a ce gwamnatin tarayya ce ta cika wa mahajjata kuɗin kujeru maimakon a ce an bar su da karo-karo kuma magana me shine da tunda an samu ƙarin nan kaji ko a yanzu idan tinubu zai iya ibiyon wannan kuɗin ko kuma a ce je ku biya abin a cikin su da kaza kaza sake sau ni ba na sake da mutu amma za a ce ma a matsayin mulki zai cika a matsa masa. Waɗannan ba so mun ta muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum. alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da babu ruwan shi da kayan aro. Shiri na ɗari da sittin da bakwai cikin jerin shirin manuniyan da ke kaunar ganin an faranta wa masu sauraro. Mai yiwa kuma neman faranta waɗanda ake mulka a arewacin Najeriya ne yasa wasu gwamnonin yankin suka sheka Amurka don halartar wani taro. Gwamna Dukka Umar Raɗan jihar Katsinawa ya ce hararen 'yan bindigan da suka rage kawai su ne na kan mai uwa da wabi saboda 'yan bindigan sun suna fama da tsananin tsabar tsoro. Kusan a jihar Katsina zai iya cewa kashi 60 zuwa 70 na matsalar tsaron da muke da ita a jihar Katsina mun samu saukinta. Matsalar da muke fuskanta da ita yanzu shine kan mai uwa da wabi saboda an matsa ma 'yan ta'addan nan ana kai musu hare-hare yau da gobe so su ma abin da suke mana sai su je ƙauyukan da ke kusa da daji su kashe na kashewa su kona gidajen mutane da dukiyoyin su ruga su wannan shine matsalar da muke to da kaga an kai haka to dan ta'adda yana nuna ma al'umma cewa ah, so yake gwada mu jama'a da hukuma cewa muna nan jikinmu bai sanyi ba amma kuma su sun san abin da suke ji kuma in ka tambayi mutanen da ke wa'annan ƙauyukan su sun san irin kokarin da gwamnatoci suke yi wajen kawo ƙarshen matsalar tsaron nan muna dai fata cewa ba da daɗewa ba wannan ɗauke ɗauken mutanen kashe al'umma ba dalili kore dukiyoyinsu zai zo ƙarshe da amincewa Allah idan muka ci gaba da haɗin gwiwa da mu da jami'an tsaron nan namu in muka ci gaba da haɗin gwiwa tsakanin wannan jiha da wannan jiha domin in na aiki in zamfara ba ba ko kaduna ba ba ko sokoto ba ba kamar aikin baban giwa ne amma sa'ad da muka yi duka gwamnonin nan mun haɗa kanmu muna yin aiki iri ɗaya kuma muna tallafa ma junanmu wajen gudanar da kawo ƙarshen matsalar tsaron nan a jihohinmu. Shi kuwa gwamna Dauda Lawal daren jihar Zanwarawa cewa yake ai dama shi ya fi gaji matsalolin tsaro ne daro daro. Matsalar tsaro kusan ta wuce shekara goma mun same ta ne a jihar Zamfara amma da ikon Allah mun tashi haikan mu tabbatar da cewa mun ceci al'umma kuma muna bakin kokarin mu tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a jihar Zamfara wanda mun bullo da hanyoyi daban-daban na tabbatin cewa kusan kowace karamar hukuma akwai mutane wanda suke kula da wannan wurare akwai wurare daban-daban inda 'yan ta'addan nan sukan ɗora ma al'umma haraji cewa sai sun ba su kuɗaɗe kafin su basu su yi noma wannan gaskiya ne to amma mu kuma a tsaye muke mu tabbatar da cewa duk inda muka samu labari akwai irin wannan abubuwa mun yi abin da ya kamata mun tura jami'an tsaro don su tabbatar da cewa sun kare al'umma kuma sun hana wannan haraji da ake dora wannan akai muke kuma za mu ci gaba da yin wannan abu da ikon Allah har sai mun samu zaman lafiya a jihar Zamfara. Ganin yadda matsananciyar matsalar tsaro ta sa aka fara tunanin kirkiro rundunar 'yan sanda a jihohi ta sa masokilan tarayyar Najeriya ta kira wani taro. Shugaban kwamitin 'yan sanda a masokilan tarayyar Najeriya Honorable Maki Abubakar Eleman ya ce akwai yiwuwar nasarar kafa rundunar 'yan sandan jihohin a wannan karo. Idan za ka lura da bayanin da tsohon shugaban kasa President Goodluck Ebele Jonathan yayi ya ce kusan wannan ishu na state police ma an gama da shi sai dai kuma yadda za a fito da tsare-tsare yadda za a yi shi bai kasance an yi amfani da wannan dama an wulakantar da abun ana duba cewa a wannan mataki na jiha kamar za a ɗauki za a yi son rai ko son zuciya sai na nuna ma ba za a bar abun ya tafi ta haka ba mu da muke da dama na duba kundi na kasan nan za mu samu mu yi wa abun da baibayi yadda wani ba zai iya samu ya wani sakewa ta musamman ta son zuciya irin nasa har ambasada ta jamani ka gani ta da ta zo da nata bayanin nuka da irin yadda suke gudanar da nasu to mu kuma a matsayin mu na yan majalisa za mu taɓa alli har zuwa majalisar jiha don mu haɗa kanmu mu gani mun yi abun da baibayi ba a samu inda wani zai dominate din abun ya zama shine ke a sai dai kuma masani a harkokin harkokin tsaro a Najeriya Dr. Kabir Adamu ya ce a gaskiya akwai barazanar buga bankaura game da rindinar 'yan sandan jihohin da ake so a kirkiro. Na farko dai eh, maganar 'yan sandan jiha ba sabon abu ne a Najeriya. Jamhuriya ta farko mun yi 'yan sandan jihohi aka zo aka samu matsala. To a takaice dai akwai gibi a yadda ake gudanar da tsaro a Najeriya akwai kuma buƙatar a inganta shi tsaron a ƙauyuka da jihohi to amma abin da mu muke tsoro shine kar 'yan siyasa su yi amfani da shi wannan wurin danne waɗanda suke adawa da su ta hana su walwala a matakin jihohi in ka diba yanzu gwamnoni da sauransu sun mamaye jihohinsu in aka zo haka karfafa su aka ba su 'yan sanda to za ka ga gaba ɗaya an danne an kuma hana adawa a matakin jihohi to wannan ba zai yi ma ƙasa alheri ba kuma zai iya tarwatsar da shi kan shi demokrasiya abin da ake yi to muhimmanci irin wannan taron shine a diba a gani shin ta yaya za a iya hana haka aukuwa ta yaya za a iya hana matakin jihohi gwamnoni da sauransu kenan an anshewa da kuma uh, Eh, amfani da karfinsu su hana ko kuma su gudanar da su wayan 'yan sanda na jihohi a takaice dai akwai bukatar 'yan eh, sandan na jihohi amma dole a yi taka tsantsan wurin hana baima 'yan siyasa dama na tarwatsar da shi kanshi demokaradiyya da muka runguma kuma muka amince abu ne mai kyau kasa. Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Alassar Lami da cewa yake gwamnatin Tinubu ce fa ya kamata a ce ta cika kuɗin aikin hajjin banan da aka ce mani ya tasu kakkaro. Lokacin da muka zo muna mulki mun shiga irin wannan yanayi. yi da eh mun shigo musu fara kula yanzu a zo a ce lokacin ma aka ƙara aiki maka akwai problem don gani shine yau ta ga cewa demokradiyya tana kawo ni'ima Ana kawo ainihin matsala akan soke ubata so da haka na gasa cewa wajibi ne mai amfani da hikima wajen magana abin da haka ce ya ya kasu mu aka cika wannan kuɗin dubu ɗari da hamsin a gizo wanda shine basirar mulki wanda shine hikimar mulki to amma an yi shiru ai magana shine ai kare aiko me hujja me hujja kuma shine aikin basira to ya lansi yanzu za a iya cewa abubuwa sun kwaɗe na kike gani ya kamata so magana ne a bar magana hamayyar siyasa kaji ko wani abu ne aka sai policy Ko ma koma magana me shine da tunda an samu karin nan kaji ko a yanzu idan sai zai iya ya biya wannan kuɗin amma za a ce dama a matsayin mulki zai ci a matsa masa so ina ga ne da magana shine kaji ko ya kira gwamnati ne ku ciwo ne ya ce wannan cika musu fakat ko kuma ya ce ku je ku biya abin nan a cikin sirri kaje kaza kaza sau ni ba nan matsan sai da mu amma a yanzu din a ce fira gaman ta biya abin yana da yana da nauyi don mu shi ne ya kuma siyasa ya kuma gori mun zabe ka mun yi muzun muzun kaza kaza yanzu an zo kaza kaza kaza so da ka yanzu kamar wani abu al'amari ne kamar na ainihin ƙalubale a kansu. batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya kamar dai mai gonar da ya dage wajen ciro. Domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da bakwai ne su yi sallamar sakin kujerun da a kansu ne dama suke ta wani faman doro. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zama ku musamman dai Haruna Shehu Mararraban Jos da kuma Murtala Faruk Sanyin a Washington sai kuma Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da kuma Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da da su ne muke karawa shirin na Manuniya tauraro. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na Manuniya. To madalla a gaida na ikara yanzu kuma sai nasihar juma'a. Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci suna na Fatima Laminu. Nasihan mu ta yau za mu ɗan yi jan hankali ne akan wato yadda da kaddara musamman a cikin wannan yanayi da muke ciki. Allah subhanahu wa ta'ala ba wai baya san mu bane yana jarabtar mu ne domin ya ga waye ya fi aiki na kware waye zai yadda da shi waye zai yadda da kaddara. Dukan mu mun san cewa yadda da kaddara yana daga cikin abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma yake kusanto da bawa zuwa gare shi. Yana da kyau da matanmu da mazanmu ƙanananmu da manyanmu duk mu san cewa rayuwar nan cike take da jarabawa iri-iri kowa da irin nasa so da haka sai mai addu'a Allah subhanahu ta'ala ya bamu ikon cin jarabawan da ya kaddara mana a cikin rayuwarmu ba tare da mun saba masa ba na biyu shine wato yin hakuri da juriya yin hakuri akan abin da Allah subhanahu ta'ala ya kaddara da juriya da jajircewa akan na yadda da kaddara kuma ba zan bari wannan ya zama min hanya ta asara ba a'a zai zama min hanya ne na wato samun rahmar Allah subhanahu wa ta'ala na biyu kuma shine jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan abu. kada kaddara ya sa mutum ya je ya fada cikin musiba musiba iri-iri na wato cin haram cin riba zinace-zinace maɗigo luwaɗi ga suna abubuwa ma kala-kala yanzu wani ma da ban san shi ba yanzu ga sunan duk sun fito to muna roƙon Allah subhanahu wa ya kame zukatanmu da hankulanmu ya wato nesantar da shedan daga gare mu ya cire rabon shedan daga gare mu amin ya rab jazakumullahu khairan wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah To madalla da fatan an amfana yanzu kuma sai labaran duniya amma a takaice. To a takaicen wasu hare-haren jiragen sama da rasha ta kai jiya alhamis sun hallaka mutane aƙalla shida a bangaren da har yanzu ke karkashin ikon ukraine a yankin donetsk a cewar wasu jami'an yankin a wani bayani da ya yi ta kafar telegram Veridin falashkin gwamnan yankin na donetsk ya ce harin ya kashe mutane uku ya kuma raunata hudu a ƙauyen wadatan yamma da birnin donetsk da ke ƙarƙashin ikon rasha jiya alhamis wani babban jami'in hukumar samar da abinci ta duniya ya yi gargaɗi cewa har yanzu fa akwai yiwuwar arewacin gaza ya fuskanci tsananin rashin abinci duk da ƙarin tallafin da ake kaiwa a yankin jiya alhamis kotun kolin amurka ta nuna alamar shakku kan ikirarin tsohon shugaban amurka donald trump cewa yana da cikakkiyar kariya daga tuhumar kotu kan duk wani matakin da ya dauka hukumance yayin da yake shugaban ƙasa a bangare guda kuma wasu alƙalai da dama sun nuna shakku kan dacewar irin tuhume-tuhume da ake masa Isowar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken China shekaran jiya Laraba na gamuwa da rashin tabbas da yanayi na ɗari-ɗari da kuma hasashen cewa rashin kyakkyawar tarbar ga shi wannan babban jami'in diplomasiyar Amurka wani nuni ne da rasha ke Amurka. To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci kafin mu karkare shirin bari mu yi amfani da wannan dama mu taya iyalan alhaji haya ibrahim hassan da na alhaji abdulkarim ahmad murnar ɗaurin auren 'ya'yansu hassan yahaya ibrahim da zainab hassan abdulkarim wanda za a ɗora gobe asabar a garin jos da ke jihar filatan najeriya da fatan allah ya ba su zaman lafiya amin yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya na gabatarwa sai kuma dadi balawi daidai da ta mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Charleston. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.